assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu muna godiya ga Allah mai girma da ɗaukaka da ya nuna muna wannan safiya ta alhamis biyu ga watan ramadan hijira bakwai. wannan kuma ya yi daidai da goma sha tara ga watan fabrairu miladiya dubu da shida muna makarantar cibiyar sahabbai ne da ke ana tsohuwar kasuwa a cikin birnin sakwato domin ci gaba da tafsirin alkur'ani mai girma na watan ramadan a cikin littafin zubdatu ziya'i ta'awil wanda wani bawa Allah ya wallafa a wannan jihar a cikin ci gaba da wannan karatun muna cikin suratul tagabun sura ce kamar yadda muka yi bayani a jiya ɗiyan yadda mutum ya samu kai ne a lahira sai ya yi da ya sani an aljanna ma ya samu sai ya yi da ya sani da ne a ce wutan jihannama allah shi mana tsari a jiya mun tsaya aya ta hudu a wannan sura yau za mu tashi aya ta biyar kamar yadda za mu je a bakin alaramma أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ألم يأتكم نبأ الذين كفروا من قبل فذاقوا وبال أمرهم فذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم ذلك بأنه كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فقالوا فقالوا بشر يهدوننا فكفروا وتولوا فكفروا وتولوا واستغنى الله والله غني حميد ألم يأتكم نبأ الذين كفروا من قبل الله سبحانه وتعالى yana tambayan kafiran makka tambaya ta tabbatarwa ba don wasu ba Allah amsa e ko a'a ba Allah ke shin yanzu ko kafiran makka labarin kafiran farko bai je muku ba? waɗanda suka yi zamani daga gabaninku kamar mutane annabi nuhu kamar mutane annabi salih kamar adawa a labarin su bai zo muku bane kuka ji yadda Allah ya halaka su a lokacin da suka yi tsageranci suka yi tsaurin kai ko kuwa labarin ya zo muku ku ganin kuka Allah bai iya muku haka nan a za a kuwa ba da amrihim Allah ce sun ɗanɗani sakamakon wannan lamari nasu na tsaurin kai da suka yi da shaidanci da fasikanci da kafurci a nan duniya kenan Allah ce wa lahum fil akhirati azabun Ali. wa kuma suna da azaba mai radadi fil akhira a ranar lahira Allah bai siffanta irin wannan azabar da zai azabtar da su a ranar alkiyama ba sai dai azaba ce wadda ta kai matuƙa ga radadi Allah ya muna tsari da irin wannan azabar Allah ce zalik almazkur min azabin tarayi azabar da aka wa waɗannan kafarai na farko a nan duniya da wadda za a yi musu a lahira bi annahu domin yadda lamarin yake kanar da atihim rusuluhun bil manzanninsu sun kasance suna zuwa musu da mu'jizozi daga wurin Allah wanda ke nuna cewa lalle su banzanne Allah ne amma menene jawabin da suke ba su faƙalu da suke mutu a batarun haduna nan yanzu wai mutum ne zai zo ya ce ya nuna mana hanyar shari'a wato mu ba mu da hankali kenan ciyar da hankali mu ba mu da wayo kenan ciyar da wayo abinda suke faɗa wa manzanni kenan fa kafaru saboda ka sai suka kafirta bin rusuli da wannan manzanni da aka aika musu wata wallau kuma suka ba da baya a arabu anil iman. suka ba da baya ga barin karɓar imanin da aka zo musu da shi wasu kuma suka wadatu da Allah an imanihim ga barin yin imaninsu suka ce su babu ruwansu da Allah sun mance da cewa wasu sai Allah ya wadatu da su Allah ya fita batunsu ya ce to ko imanin ma ba su akwai waɗanda suka yi imani sun ishe ni Allah subhanahu wata'ala ganin an kulli shay mawadaci ne ga duk komai baki ɗaya babu ruwan Allah wanda ya imani don unhwanin kai ne wanda yake kuma a'a shi kahirci ya zaɓa to kuma shi ya sani Allah dai ya ba kowa zaɓi bai tilasta ka cewa dole sai ka yi imani ba kuma bai tilasta ka cewa sai ka yi kahirci ba in alkhairi ka zaɓa don kanka in sharri kuma ka zaɓa to dokanka wallahu shi Allah ganiyon fi zati mawadaci ne a zatinsa wa sifatihi mawadaci ne a sifofinsa wa fa'alihi a cikin ayyukan Allah subhanahu wata'ala mawadaci ne bai bukatar kowa ya zo ya taimaka bai ga wani abu ya wadaci kai ne da kai ne hamidun kuma Allah subhanahu wata'ala mai godiya yake ga duk waɗanda suka aikata alkhairi to kullum Allah na gode mu daga nan sai Allah ya ce muna za'amu زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل ألا وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا والله بما تعملون خبير Allah ce zaman da na kafaru kafurai sun raya a cikin zukatansu kuma sun hurta ma da bakunansu ai annahum cewa su lan yub'aku ba za a tayar da su a ranar alkiyama ba ba su yarda da alkiyaman ba suka ce ko da aka yi a ce a tayar da mutane ranar alkiyama to su ba za a tayar da su ba in dai sun mutuntu shi ke nan sun mutu ne mutuntun wanda mutuwar sun tabbata ana mutuwa kakanninsu sun mutu ubanninsu sun mutu ‘ya'yansu sun mutu matansu sun mutu da makamantansu suna gani suna ji suna gani saboda haka sun tabbatar da ita mutuwa lallai ne ana yi amma suka ce in sun mutu kuma shi ke nan sun mutu cewa ta da su ranar kiyama to wannan su sun ɗaukai a matsayin tatsuniya Allah subhanahu wata'ala yace kul yace wa annabi sallallahu alaihi wasallam kace musu ala haka ne za a tayar da ku ranar alkiyama warabti kuma ka ce musu ina rantsuwa da ubangiji na la sunna wallahi sai an tayar da kura na alkiyama ba tayar wanka kadai ba thumma latunabba'unna bima amiltu sannan za a ba ku labarin ayyukan da kuka aikata a nan duniya ranar alkiyama rana ce mai tashi hankali rana ce mai firgici rana ce da babu kwanciya hankali sai mutum ya ga cewa ya yi eh, arziki allah kai shi aljanna sannan ne hankali ne zai kwanta allah kai mu aljanna ba zo ayyukan ba su ayyukan da muke aikatawa allah na ba mu misali akan yanda za a zo da ayyukan da muke aikatawa muna ji muna gani ba mu iya musantawa zaman nan da muke yanzu ba kamara nan na daukan karatun da muke yi shekaru aru aru idan ka dauko kamaran nan aka kunna abinda kamarar nan ta ɗauka sai a ga gasu nan suna wucewa ɗaya bayan ɗaya ɗaya bayan ɗaya ɗaya bayan ɗaya duk wanda aka ɗauka cikin kamarar nan da zara aka buɗo kamarar nan sai ga gaki nan suke la ga wacce nan ga wacce nan ga wacce nan lokacin da aka ɗauko ki dariya kike yi sai kamarar nan ta nuna murmushi kike yi sai kamarar nan ta nuna kuka kike yi sai kamarar nan ta nuna tsaye kike zaune kike kishingide kike sai kamarar nan ta nuna duk da tufafin da ke saye da ke sai kamarar nan ta nuna abin da ɗan adam ya tsera kenan ina ga Allah subhanahu wa ta'ala iyaye mata da yanwa mata mu ji tsoron Allah mu sani Allah subhanahu wataala yana nan yana ɗauke da ayyukan da muke aikatawa ana rubutawa kuma na ɗauka hotunan aikin da muke aikatawa lokacin da muke aikatawa tasowanki daga gida Allah ya sa an ɗauko kamera ki tun wanki gida takin da kike yi duk inda kika bi kika shiga sai da aka ɗauko yana na ajiye duk abin da kika aikata bisa hanya an riga an ɗauki hotuna su ka ɗaukan hotunan ba su wani ne daga wani wuri ba gaɓoɓin jikinki ne ga sunan su ka ɗaukar ki hoto ina kika shiga ba da su ba duk inda za ki shiga da su da kika shiga kuma da su ne kika aikata abin da kike aikatawa ina hairi ina shari ga baki nan wallahi mai hattara abubuwan da muka furtawa baki gashi nan ki waɗi banza ki waɗi yohi to yana nan fashi ma kina aiki ne ba ki ganewa sai ranar alkiyama hannuwa ba tuwo ɗaya suka ci ba ba bugu ɗaya suka yi ba suna nan suna ɗaukar ayyukan da muke aikatawa a ranar alkiyama a lokacin da za Allah zai ce kai ka zai ce a'a Allah bai yi ba ce ki tuna wa kai kaza lokaci kaza wuri kaza ce Allah wata ke ba badina ba wata ta da me kama da ni Allah ce to ni za a wa musu sai ce to Allah ne ba aikata ba sai a dade bakin a ce ina hannaye su ce damu ya Allah ki ji ina na magana ka hitowa Hannayen ki ne ke magana an duwaɗe bakin nan da ka karya hmm? an duwaɗe Allah subhanahu wataala sai da ya faɗi mana cikin suratul yasin al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wata shaɗu arjuluhum su makanu ya kribu Allah ce a yau ne wace rana ranar alfiyama Allah ce naftimu ala afwahihim za mu toshe bakunan kuna ganin an kamo mai laifi a sa filista a zaɗe baki ne ba ka san ya ya ƙara tukunna ya nemi agaji ba to ko ƙaran bai yi Allah ke wa tukalli mana aizihi hannayensu za su yi mana magana abin da aka yi ta aikatawa da su me aka runguma da su me aka amsa da su ina an ka shiga da su me an ka bayar da su me aka amsa da su me an ka kwata da su me an ka fata da su aiki alherin me an kai da su ina an kai sujada da su ina an kai ruku'u da su ina an kai kaza da su Allah ce wa tashhadu arjuluhum qawahun su sai ta bada shi wanda su ne aka tafiya. ana shiga lungu ana shiga sako ma kanu yaktubun da duk abin da suke aikatawa hannaye so daga sun fadi kafahu sun bada shaida wa zai ba da shaida fiye da kafa wanda suka aikata aiki wa zai ba da shaida fiye da hannayen da suka aiki babu saboda haka iyaye mata ‘yan uwa mata mu ƙara jin tsoron Allah mu shuka alkhairi don mu girbi alkhairi lafiya ko shuka sharri to sharrin na zai girma lahira azumi muke mun kame baki babu ci babu sha to ci da sha ɗai aka hana mu a a an hana mu ƙarya an hana mu cece da tsaye gumi an hana mu zamba an hana mu yaudara kowane lokaci haramun ne amma cikin azumi ya fi tsanani ki zauna kina gulma yan uwaki amma kuma wai ba a cin abinci ba a shan abin sha don azumi aka yi to gulman fa ba kame baki gabarin gulman Allah subhanahu Ta'ala yana sane da abin da muke aikatawa saboda menene Allah subhanahu wataala zai labarta mana ayyukan da muke aikatawa bil muhasabati domin yin hisabi wal mujaza da kuma ba da sakamako muminai yadda Allah ke musu hisabi daban idan sun aikata wani ɗan Allah subhanahu wataala zai kira mummuni sai Allah sa shamaki tsakani ne da sauran halittu ba su gani ne Allah ce ma bawa ne mumini ka aikata kaza lokaci kaza sai hiji kunya sun kuyar da kai yace i Allah na aikata yace to yadda na rufa maka asiri duniya to na yahe maka wannan zulubin da ya aljanna yanda Allah ke wa mumini hisabi kenan wanda ba mumini ba gaban jama'a banin jama'a za a zo a yi mai taba a ɗauko kayayyaki ne jikuna ne da burgungumai ne da ko matsayi ne a zo a jirge a ta tonewa ɗaya bayan ɗaya wanda nan dai ma'aikatan hukuma suka kama mai laifi suna toyon kane a tonawa a tonawa ya san cewa ya shiga bol, in ya samu na tserewa tserewa shi kai shi ba kayan nan to lahira babu matsira babu mafaka babu malaba in kina bukatar tserewa sai dai kuma ki tsere ki je wurin Allah don babu inda za ki da to saboda haka mu ji tsoron Allah mu sassabtar da kayan da za mu ɗauka zuwa lahira na shari'a mu zan kan alkhairi kowane lokaci wa'azin da ake mana ana yi mana ne domin mu samu tsira a lahira ba wana muna ne don kawai don a bamu labari mu ji labari mu yi dariya mu yi mamaki na mamaki shi kenan an wuce wannan wurin ba ba ki gane haka na sai ran da mala'ikin mutuwa ya sallamu miki Allah ke wa zalika a karɓi ran mutum a tayar da shi kuma ranar alkiyama a yi mai hisabi a saka mai da in sharri in alkhairi ya sirun adallah abu ne mai sauƙi a wuri Allah ba abu ne mai wuya wata za ta ce duk mutanen duniyan ga gaba ɗai Allah shi kaɗai zai ba kuma hisabi hisabin yanzu haka ga yana ana yi sharri ne an rubuta na rubutawa an riga an gama da wannan alkhairi an rubuta an riga an gama da wannan ranar lahira su gaba ɗaya an tattara aikin turi guda an mace turi guda za a hito miki da wata 'yan laya a zuwa ɗaho wannan layar ga wuyan iska karabon wannan layar a can ƙarƙashin al'arshi duk aikin kowa da ɗan'adam na can ɗan zuwa alƙiyama allah zai umarci iska ya tono ayyukan nan duk gaba daya a watsa ayyukan abu aikin da daga kurin ma'abuci ne a ce aikin meran iska ya ɗauka ya kai mahajaru a a yadda allah ke aiko muna rabo rabar bai daga wuri nai rabo bai kuren mai shi to haka ma wannan ayyukan an zo an dawa miki mala'iku za su zo su ne su ce he aikin ki in dama mala'iki ya miƙo miki ke arziki ki amsa da dama in ka hauni ya miƙo miki to dole da hauni za ki amsa in ki ce a ah, wani kan ba za a wallani kan ba a ta o hannun nan ki aka kamawa a zurma ma cikin gabanki kirji sai ya haita da baya a danka miki aikin yace to gashi nan ba tsaurin kai za ki gwada ba to rana alkiyama ba ranar tsaurin kai ta Allah subhanahu wa ta'ala zai ta iqra kitabaka kafa bi nafsika al-yawma alayka hasiba ba sai wani ya ya karanta miki aikin da kika aikata ba da kanki zaki karanta da kanki zaki karanta da an buɗe wannan layar ga aikin da kika aikata ƙarara in alheri ne a farko da ke fara karantawa sai fuska ta koma fara tas sai walƙiya sai kalkalniya yau mata biyar da wujuhun wata suwar da Allah ce ranar alkiyama rana ce da wasu fuskoki za su zamo farare kan wasu fuskoki kuwa su zamo baƙaƙe dawan dawan dawan dawan saboda mummunan ayyukan da suka aikata da ke karanta ke za alheri ke ce ha umu ta kitabiya ga littafi na ku karanta ku gani za ki taba abokan arziki da yan uwa a karanta a gani kamar wanda an so sakamakon jarabawa makaranta ya ga alheri biyu ya ci jarabawa ce ita ku ga takarda ta duk na canye na lashe ko ina da ko ina amma wanda bai za alheri ba na takarda ta shi kai shi tura aljihu sadakat ki zulale ki tsaya sai kawon ma bai taho ba to ranar alkiyama ba wurin sulalewa wanda ya karanta takarda ta bai ga alheri ba ya ce ya laita ni lambu ta kitabiya ya kai tona Dama ba a bani wanga takardar ba ma ta yi min alheri walam adri ma hisabiya ita yanzu kan ban san irin hisabin da za a yi mini ba ya laita ne ka ya laita hakanatul qadiya yace da ma mutuwan da nema da ban ba ta san ba da ke nan ma dai an huta ba ta ki bayani ta ki zaɗa. kuma ki sha kashi ba dai tsaurin kai ba tau Allah subhanahu wata'ala ya muna aiki a alkhairi ya nisantar da mu daga sharri Allah subhanahu wata'ala ce fa billahi wa rasulihi to saboda haka in kun san da cewa za a ga mutane ranar alkiyama a hisabi a saka wa kowa mai sharri da sharri mai alheri da alheri to fa aminu billahi to kun imani da Allah tunan duniya wa rasulihi kuma kun imani da manzonai wanda ya aiko ilaikum zuwa gare ku shine Muhammadun sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wan nurul ladhi anzalna kuma ku yi imani da annur alƙur'anin nan allazi na wanda muka saukar ji ubangiji wallahu allah bima ta'maluna khabir masani ne ga duk abin da kuke aikatawa komai kankantan abin da kuke aikatawa la yakhfa alayhi minhu shay ba abin da ka koyuwa ga Allah da abin da muke aikatawa abin da muke aikatawa bai koyuwa ga Allah ake ce ai sai da na shiga ƙuryar daki nan labe bayan gambo na kaza ne kaza har ubangiji ka gani yau mai jima'u يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغاب ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يكفر عنه سيئاته يكفر عنه سيئاته ويدخله جنات تجري ويدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم الله يوم يجمعكم ليوم الجمع kuma ku tuna ranar da Allah zai tattaro ku liyomil jam' domin ranar nan da za a tattara halittu kaf baki daya ga annabi Adam alaihi salam har ƙarshen waɗanda duniya zai tashi a kansu duk gaba ɗaya an tattaro kowa da kowa kai ba mutane ba raƙumanmu an tattaro su shanunmu an tattaro su tumakinmu awakinmu kajinmu agwagwa tolotolo da duk gaba ɗai ko halittu gaba ɗai babu halittar da Allah subhanahu ta'ala zai kawo shi rana alkiyama eh idan iya eh, kuwa sai an tattaro kowa da kowa duk da akuyar da ta tuni wata ta sheka don ba ta da ƙarfin ramawa to rana da kiyama sai an sa ta rama a kaza ta tuni kaza sai Allah ya kawo to ramatu ne da ta yi ta sa kaho ta rama ba ta cewa ta yaki wannan rana alkiyama oh duk wanda ta zalunci wata ranar alkiyama ranar hisabin kenan bayan waɗanda suka zalunci wasu cikin ƙwari da dabbobi da sauransu da tsuntsaye an sa sun yi ramuwa duk gaba da su a mashe su kasa a ranar ne kahiri ce ya Allah da ma ma kamar shi ne kasa na huta ya ce a sha koyar mutum kaso a mai sai dabba a mai sai kasa wadda aka mai da dabba kasa haba a tun nan duniya ka ce a mai ce ka dabba a yi amma kuma da bai yarda amma ranar lahira ne da ya gabo ne ya ce da an mai sai dabba a mai sai kasa shi kenan ya huta wannan rana suwa ne ne za a tattara al-mala'ika ga mala'iku wasu kalaini mutane da aljanu li'ajile ma fihi min alhisabi wajen jaza saboda hisabin da za a yi da sakamakon da za a yi sun gaba ɗaya sai a tattara kowa Allah ce zalika wannan ranan yau tagabun ranar ciyowa kenan yagbanul mu'minunal kafirina wato mu'minai za su ƙwari kafirai wannan ranar duk cutar da mukahirai suka gana muminai a duniya to ranar alkiyama su ko za su rama ya ka zihin manazilihim wa ahalihim ina kujerun aljanna da aka tanadawa wa kahirai ga su can cikin aljanna kantan kantan ina matan hura la'ini da aka tanada wa kahirai inda sun yi imani a fitar suna jira amma kuma wasu yi imanin ba Allah subhanahu wa ta'ala sai ce ina mummune su ce ga ya Allah Allah ka samu cikin mummunan wannan ranar da za su karɓa wannan kiran kowane ɗan adam iyayena mata yana da kujeru guda biyu cikin alahira kujera guda aljanna kujera guda wuta kujera guda aljanna kujera guda kuma wuta in kin samu aljanna kujeran ki ta wuta sai a ba wadda ta samu wuta a ɗauko kujerar ta ta aljanna a haɗa miki in ko ba shi arziki ba ka je wuta kujeran ki ta aljanna sai a ɗauka a ba wuta a ɗauko kujerar ta tauta a zuwa ƙara biyu ranar ƙwaruwa kenan yau mutakabun ranar ƙwaruwa saboda haka kayarai kujerunsu da aka tanada musu cikin aljanna to muminai za a raba kujeru matansu na hurul ini da aka tanada musu cikin aljanna inda sun imani to ba sun imanin ba ina ɗauko matan hurun ini a kuma raba ma mu'min ne kuma zalika yau taqabun Allah ce wa man umin billah duk wanda ya imani da Allah wa amal amalan salihan kuma ya aikata aiki nagari to yi hu sai yi za a karkare mai kananan zunubai ne iyaye mata da mata zunubai sun kasu kashi biyu akwai manya-manyan zunubai akwai kanana-kananan zunubai manya-manyan zunubai su aka ce maka ba'ira Allah bai gafarta ka ba'ira sai in an tuba amma kanana-kananan zunubai Allah na gafartawa cikin ayyuka alherin da muke aikatawa tasowar da muka yi daga gida zuwa nan wurin karatunka idan muka yi taki ɗaya za a rubuta muna lada muka yi ɗayan takin a karkare muna ƙananan ƙananan zunubai haka ne an mu zo mu koma wurin alwalla ana karkare muna ƙananan zunubai duk lokacin da kika wanke gaba ruwa na zuba to duk lekin da kika aikata da wannan gabar zai bi ruwa ya ta zuba har kamin ki zama alwalla tsab an harkake daga sallan eh, eh, sahiyar da muka yi zuwa sallan azuhur ƙananan ayyukan da muka aikata miyagu Allah ya yaje muna daga azzuhur zuwa la'asar kananan kananan laifukan da muka yi Allah ya yaje muna daga eh, la'asar zuwa magariba kananan laifukan da muka yi Allah ya yaje muna daga magariba zuwa isha'i kananan ayyukan da muka yi Allah ya yaje muna daga isha'i zuwa subahi kananan ayyuka na miyagu da muka yi Allah ya yaje muna Allah na son mu amma ba mu son kanunmu daga azumin bara da muka yi zuwa azumin bananga duk ƙananan ayyukan da ba su samu yahewa ba to Allah ya yahe mana saboda azumin da muka yi amma manya-manyan laifuka ƙarya Allah bai yahe mihi ƙarya sai ke tuban mai zabba A gulma Allah bai yahewa sai ke tukon mai zina maɗigo liwaɗi don Allah bai yahewa sai an tuban mai A canza launin jiki a yi bilicin Allah bai yahewa sai ke tuban mai bai iya halitta ba ai ba baka daidai shi yoki ba kina ba Allah shawara canza halittar nan zaki in eh, shi bai san waje kamata a yanki ba ya zai yake mai gajeren gashi wa ka mai gajeren gashi saboda haka ke tasa gashin Allah ce to shi kenan mu zuba mu gani Allah ce yake riya ke ce a'a ne din kuma ne ka son zama ya Allah idan ke ta sha maganin sha kaɗaɗi to da kyau aljan jahannama na tsade ki kuwa yake ta shan magani ki gode ma Allah sai albalo miki albarka amma kike butulce mai zaki to lalle azaba ce ko baki imani don duk wanda Allah ya kada kike azaba to kullama nazadat juluduhum ne badallahum juludan ghayraha sai duk gaba ɗaya ke kone gaba ɗaya ki Allah kuma mai shi kuma wanda kike kuma kuma jefawa cikin azaba fata ta kone kasa duk gaba ɗaya a kuma mai shi kuma wanda kike a kuma komawa kuma don ba shi ya ɗauka azaba amma za a yi ta maimaitawa za mu ji tsoron Allah ƙananan laifuka waɗanda ba su kai a ce musu kaba'ira ba to Allah alƙawari cikin ibadojin da muke yi to yana karkare mana waɗannan ƙananan zunuba amma idan mun yi cikin manya haka Allah ce in ta ji ta nufo hau matun hauna alo nukaffir an kum cikin idan kuka nisanci manya-manyan zunuban da muka hana ku to za mu yafe muku ƙananan to wanda bai nisanci manya ba to kananan ma a tarkata mai abirai Allah ce bankin mun yahe kananan zunubai wai dukhiluhu kuma Allah zai shigar da shi an karanta bin nuni wa nudkhiluhu wa bil ya wa yudkhiluhu jannatin Allah zai shigar da bai shi cikin gidajen aljanna Allah ka shigar da mu ba da dabarar mu ba Allah ka shigar da mu ba don ayyukan mu ba wannan aljannan Allah siffanta mana cewa ta jiri min tati hal anharu ƙoramo ne ke gudana min tati ha daga cikin eh, gidajen aljannan kuna can gidajen sama kuka leƙa to ga marimarin ne na ta gudana ga ƙoramar giya cikin aljanna da ta ce giya fa yi ko giya ba ga ƙoramar zuma cikin aljanna a ta sha kuwa ga hmm. ƙoramar nono cikin aljanna ga masu tallan nono ƙoramar nono cikin aljanna in ji Allah amma da waɗanda suka samu aljanna ba Allah ka ci shemu ka ƙoramar ruwa ruwa nono zuma giya duk wanda kika ga dama kuma duk lokacin da ka ga dama ɗiba ki sha in giya kika so ta ɗebe giya ki sha cikin aljanna ba abubuwa babu sabbatu kamar irin giyar duniya babu ɗaki ko zahi ana sha ana matsa hissa a'a a kogiyar aljanna to waɗannan koramun su ne ke gudana a cikin aljanna khalidi na fiha abada Allah ce duk wanda ya shiga aljanna shi ke na abadan abada kuma ita kuma Allah ka shigar da mu ko gidan mijinki dai mijinki ya miki alkawari wacce yi eh, ki kwantar da hankali ne eh, gidan ba dai a rabu da ke ba har a zaka ba sai ke murmushi ba sai ke dariya ya ce Allah na samu alkawari daga wani sannan ya ce da ya miki kishi ya dada oh, oh, oh. alƙawarin mijin kike nan fa kike yi dariya to da alƙawarin Allah fa Allah ce zalika ai takfirin sayyi'at wa idkhalil janna karkarin zunuban ga kanana da Allah zai wa wanda ya imani bayan ya nisaci manya-manya kuma ya kai shi ya shigar da shi aljanna Alfazul azim wannan shi ne babban rabo da muke ta roƙon Allah ko yaushe Allah ka ciyar da mu wannan rabo Allah ka ciyar da mu wannan rabo da kamar ake tsaron minti uku an ce lehin daɗi ne eh, karewa to amma wangare daɗin bai kare ba kuma ba mu roƙo ya kare yanzu don mun roƙi Allah baɗin baɗin baɗin baɗin baɗin baɗin baɗaɗaɗaɗaɗaɗa buka ce to ba kai baɗaɗa duk baɗi abin da makaranta daidai Allah ba mu ladar da ke ciki da kyawawan sakamakon da muka karanto cikin waɗannan ayoyin a nan duniya da alkiyama Allah ya ba mu mummunan sakamakon da za a wa kahire da waɗanda suka kangare wa Allah a nan duniya da lahira Allah shi kyau da mu da gare su Allah ya amfani da mu da alkur'ani Allah subhanahu wata'ala ya sanya mu cikin bayi ne salihai a tambayoyi da aka kawo alaran ma zai duba kan muna mu amsa waɗanda muke iya amsawa to Allah ya saka malan da mafificin alkhairi da masu sauraro baki ɗaya wannan ta ce malam mijinta ya rabu da ita kuma ya barta da 'ya'ya hudu ba tare da kulawa da su ba malam tana iya ƙarar shi koko ta bar shi da Allah sai ta yi aiki da sauransu don lalura su Ko yaushe irin waɗannan ƙararraki ko tambayoyi da ake yi ina mamaki ina wakilai na miji da suka ce suka bi dan mai wannan matan aure ina waliyan mata su matan da suka ba da aure saboda mai ba za su zauna su samu mafita ga wannan lamari ba rabuwa babu makawa tsakanin miji da mata ajali ne ko a so ko ba a so duk auren da aka kulla yanda Allah ya ma wannan aure ajali aka kulla in mai rabuwa ne kuma to akwai ajalin da Allah ya iban mai da wannan ajalin yayi shi yanda ake son juna sai an rabu da duk ajali bai yi ba kuma duk yadda ba a son juna kuma ba a rabuwa sai ajali ya yi sai sa kuke jin wasu na ƙarar mazaizan su shida mini kaza shida mini kaza bai mini kaza bai mini kaza kuma tana zaune gina. to ajalin rabuwan auren bai yi ba to ha in an rabun. to dole ne ya kasance akwai haƙoƙi ina akwai haƙoƙi miji bai bayar ba su waɗanda suka ba da mata aure su zo su samu waɗanda suka zo suka biyan mai aure su ce kunji-kunji abin da ke faruwa har mai dai da kuka zo ka bi ɗan mawani an kai ƙarshe sauran amma ga iya tsakanin kuma ya ki kulawa da ɗiyan nan saboda haka ku da kuka bi ɗan mai ita an ka ba ku kun ka ba shi muka zo mu faɗa mu in ya so ku san hanyar da za a bi a ba yaran na hakkin ko kuma kame a haka ina yaran ga su ku to a sa su gaba kamar yadda kutu-kutu ka sa ɗiyanta gaba ina waliyan da suka zo suka fi ɗan mai aure ga su ya ce to armi ya rabu ba ɗiyan da tsakanin wane da wacce ke kulawa da su saboda haka zaɗiya ne a shi su shi ke da ta ɗauke makanta wahalar can yana kulawa da su shi ya sani in bai kulawa da su shi ya sani ki dogara ga Allah Kake ce shi ke an raba ki da ɗayanki. Ya ba a raba ki da su ba. Duk inda kike wata ran sai sun bi ɗayanki. Duk wanda za ki ya ba kake damu. ya zaman ki zai ba, wahal da su za ta yi, mina na za ta yi, mina nan su ne za ta yi, duk gaba ɗaya wannan ki ɗauki hankali. yadda Allah tsara rayuwar yaran nan dole ne haka nan rayuwar za ta kasance yawanci abin da ke cutar wasu matan kenan ce ba su ba da ɗiyansu don kiyoshinsu za a bari kuma gwada za su kama gana musu yi rai ga wannan su wadda ta gana musu ba ne banin nan zai ci ta da ke gije ki ta wahala ga haƙƙin da ba Allah bai tsora miki ba ga wanda Allah ya tsora mu haƙƙin jefa shi a biyu shi nan ba a da ba ki da ɗaya wata ran su zo su ganke su koma ke ma kina buƙatar ganin su ki je gida a kere ki sun ki gan su shi kenan ki koma shawarar da na ba ta ke. Allah ya sauka sosai tambaya ta gaba ta ce malam don Allah a taimaka mata da addu'a wani ya aure ta amma ya kiya kai ta gidan shi wata baiwar Allah kuma tana neman addu'a yaronta ya fata jiya tana barin malam ya mata addu'a sai mai tambaya ta gaba ya ce mana tana cikin idda kuma sai wani ya nuna yana son ta ba ta gama idda ba to malam yana halatta in ta gama ta auki shi ya yi mata magana tana cikin idda ɗoyin uwa mata kuma hada iyayen mata ba hmm. aure dokoki gare shi yadda al'adu ke shigowa kuma musulunci ya yadda da wasu al'adun amma bai yadda da wasu do al'adun da musulunci ya yadda da su to sun zamo cikin dokokin musulunci auren dangane sanda al'ada ta na hausawa an an fi bisa ga dokokin da musulunci yake na baiwa mata haƙƙinta ƙabulai musulunci ya yi to ya tawaka da sai tambaya ba ta ce dangane sanda aka yi ba ko kuma me ma za mu iya cewa babu ma abin da za a iya cewa idan an ya ɗaura aure amma kika yi ta gida ne wani shawarar da zan ba ta In inda tana gani har da gaske yake cewa yana sunta an ɗaura auren zanu ya wa inda take katta ko fito ba laifi ganta ai haka nan aka yi da gaske shi kai shi na shiryawa shi to a kai mai mata in ko ba da gaske shi kai ba da shi kenan da nan da kuma dawowa kuma amma matukar shi na zuwa ɗin shi sa a kireta ta ta hito da shi sa ta mota su ce can wani wurin su shakata su dawo shi ajiye ta gidansu shi ta hiya ta yi to wallahi tana sauranin gidansu saboda haka ni shawarar da na ba ta kenan kan ba ko shi bari ta bari ba ta gane shiganta ita yana cikin lalura ita wata ran da ko a ce ba ta nan ta haita ita kiɗa waya har shiga shi ɗaya gobe kuma haka nan sai can an kwambi wadda sai ta ɗau an ah, kai wani kai ko na ce kai kokari dai ka sa a kai ne har ne haka kina wa wani kina gida ka ban jin dai shi ne sa ne na ga wayar ma duk gaba ɗaya ma sai rasa ma da zai ma har dai fayar a wayar ta buga ta ta caji to shi na sani wanda yi Allah sa mu dace da alkhairi wanda ke cikin idda ba bi bidar da aure Allah subhanahu wa ta'ala ya hana amma Allah bai hana ‘yan kituttuka ba. Hmm. A nan ƙasa Hausa abinda da wari aka shi ne ‘yan kyaututtukan goro. A gaba zaura da gwarra marta marta An san cewa? wasu waɗanda ka labaɓinta na yana ba ta kyauta kyautar da ba ta ce ta kawo ba wadda dai da an ba mace ita ta san cewa kyautar da wadda wani ka bani ba baban za ta ba sau musulunci bai hana wannan ba mace na cikin a kan kai mata a tanhuwa cewa gashi na yi tsinkin sallah to wannan duk ba a hana ba a yi ba a ce ga nan na azumi wannan ba a hana ba da dai makamantansu dai yan kyaututtuka amma ba tare da hidda kurta kalmar soyayya ba ko kuma muna ciki ba hmm, ta a faɗa matakai babu laifi musulunci ya ba da dama a hada mata cewa kai amma wacce kan duk wanda armeki ya samu mata musulunci ya ce babu laifi ga wannan to duk mai hankali da faɗi mata haka nan to ta san abin da aka yi amma ita ma ɗin ta nuna cewa eh ita ma tana su in shi ya nuna e yana so ba ta san mai hukunci ba to kar ta nuna tana so a lokacin da ta sani kuma kar ta nuna tana ba alkawari da ita ko alkawari da wani waliyinta daga wannan musulunci ya hana ille ya halatta cututtuka babu ne amma yin ta ne a aika mai shadda shi tun kawo ga sallah me da baka tsunka mai baki ga sallah kafin ka ga wanda ta gani sai da ya ga ce shi na son ɗiya ta tukunna ce ga shadda aika ma baba don aika ma baba shi ko baba ya san cewa to lalle shadda ga da aka aiko baban za ba tun da dai ba ba aikowa ba saboda haka zai tambaya wani na ce wani na ce tawa mun jiya take na a ajiye a sa shi cikin layi in Allah ya ci sai to sai ta gama idda kaf ana gama idda to wannan kan an ba da dama idan ya kasance ya yi bida cikin idda ta nuna bai dace ba a musulunci babu laifin ta gama idda in ya zo ya bida suna da bukata ta so shi kuma a tsarba adam a ce a bida cikin idda ɗarma cikin idda to shi ne musulunci shi halatta ba ko kuma a bida cikin idda amma ba ɗarma arme ba sai ta gama idda musulunci bai yadda da waɗannan duka ba amma ba bida cikin idda ba ba ɗarma cikin idda ba bayan an gama idda to an bida babu laifi a ɗarma arme Allah ya samu dace da alkhairi na malar To so akara makallahu masu kwalsa azumi sun fara magana wannan ta ce malam kwalsa ke damunta kuma da ta ɗauki azumi sai ya kasance da an kai a zahar ta fara ganin duhu har ya kai ba ta ganin kowa sai ta ci abinci malam yana halatta ta aje azumin ta ci da miskinai ko koya za ta yi To Allah subhanahu wata'ala ya ce mana wala tulqu bi aydikum ila tahluka Kada ku kada kanunku a cikin halaka sannan Allah ya ce mana wala taqtulu anfusakum kada ku kashe kanunku yin haka nan kada kai ne cikin halaka rashin lahiyar alsa ha ana ganin bushi-bushi ha a zo ana ganin duhu ha a zo ba a ganin kowa to kada koma haka musulunci da yadda ba a zan ka shan magani babu laifin yau in ce azumi gobe ki ajiye don ki samu damar shan magani jibi kuma ki ɗauka ki tuntubi likitocinki waɗanda za su baki shawarwarin da zai zamo alheri ga lahiyanki da kuma ibadarki amma a bar ibada cikin duhun kai an san cewa ba a da lafiya saboda haka in kin su likitoci da ke baki magani ki tuntube su ga halin da kike ci amma ga shawaran da mallan ya bai cewa yau na azumi to gobe a ajiye azumi don shan magani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 اللهم ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار Ya الله azumin nan da muka faro ka ba mu iko azumta sa tun farko har ƙarshe ya rabbal alamin duk waɗanda ke da rashin lafiya Allah ka ba su lafiyan da za su yi wannan azumi ya rabbal alamin waɗanda ke da lafiyan kuma Allah subhanahu wa ta'ala ka kare musu lafiyar su ya rabbal alami. ya Allah idan muka yi azumin nan Allah ka karba muna Allah ka karba muna Allah ka karba muna Allah sallolin farallai da muke cikin azumin nan Allah ka karba muna alkhairin da muke Allah ka karba muna duk ayyuka alkhairi da muke cikin azumin nan Allah ka karba muna ya rabbal alamin Allah ka nisantar da mu daga ya shaitan Allah ka nisantar da mu daga ya shaitan Allah ka nisantar da mu daga ya shaitan Allahumma rabbana innana amana faghfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa توفنا مع الأبصار سبحان ربك رب العزة ما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين